<laughs> Assalamu alaikum, barka da warhaka. Da fatan kowa wuni cikin ƙoshin lafiya. Ya kuke aiki? Ya gajiya kwana biyu ya huta. Yau ina so na nuna muku wannan bidiyon, wani sabon bidiyo nake so na nuna muku game da wannan application mai suna GTWall. To GTWall bidiyon da nake so muku a kansa, bidiyo ne yana magana akan VPN, yadda za ka gano duka bayanai na VPN naka, yadda za ka gano duka bayanai na VPN naka. To yanzu haka misali idan ka manta da date of birth naka na kan bibiyan ko kuma wani hoto haka naka wanne kana so ka duba ga wani hoto ne kan bibiyan naka. Sannan kuma kana so ka duba number wayan da kai bibiyan ɗin da shi. To kun ga yanzu haka kana so ka duba bibiyan ɗin da ka abunan din nan ɗin da shi. Bari mu shiga cikin application din mu. mu ga yadda ake aiki da shi. Kun ga yanzu idan ka shiga cikin application ɗin zaka taɓa wannan inda aka rubuta open account ɗin nan. To bayan ka taɓa kun ga yanzu ya nuna muku wannan gurin sai ka taɓa gurin da aka rubuta ina ga inda aka rubuta create new account. To kun ga yanzu ka taɓa gurin da aka rubuta create new account. To sai ka zo ka bar shi in login. Yanzu kun ga ya nuno muku wannan page To zaka zo ka ƙara taɓa wannan na biyu. inda aka, inda na muku wannan nuna muku alama in ka taɓa gurin zai kai ka ciki. Kun ga saman da aka rubuta BVN sai ka rubuta nan ba na wannan BVN da kake so ka duba bayanan shi. Bari na muku kofo muku wani BVN saboda ina so ku fahimci abin BVN ɗin ba cika using da shi ba saboda BVN ɗin ma yanzu gaskiya ni ban san ma na ba kawai dai ina using da shi ne. To yanzu ku kun ga na iya kofin yanzu na iyo kofin BVN nan. zan yi bari na paste nashi a gurin. kunga yanzu in na paste nashi to bari na je na kafo number da aka buɗe VPN din da shi. Bari na je na binciko shi. Da yake kunga ga din na ina using da shi ne na binciko wannan bayana Ganin daman ku ne ku yi aiki da shi, ganin daman ku ne kar ku yi aiki da shi. A guri na gaskiya ba shi da wani amfani haka wannan VPN ɗin. Wannan ba shi da wani amfani yanzu haka a na Amma yanzu idan ka samu ka bari dai in kofo muku number direct hakan nan kun ga yanzu zan yi muku kofin number na kofo number yanzu na dawo cikin application ɗin na yi pasting number to kun ga yanzu in na pasting number haka ba rai ba amma yanzu bari na rubuta number shi na duba shi gaskiya wannan application ɗin normal ne don wai in ka manta wani abu akan bibiyan naka ma duk sai ka binciko shi duk sai ka binciko shi to yanzu haka bari na yawa in sa zeron Na manta ba sa zeron ba. Yanzu kun ga sa zeron na taɓa submitting. Kun ga yanzu yana searching bari ya gama uploading nashi. In ya gama uploading nashi kun yanzu ya fito min da bayanai ga hoto, ga bbn ga number da aka buɗe bibiyan da shi, ga suna Yusuf Muhammad, ga address, ga garin da yake Yobe State, ga local government nashi kuma email address ne kawai bai sa ba ga gender male ga date of birth shi Kun ga wannan bi wannan fa application normal ne. Duk wani bayanai da kan bibiyan naka har in ka je an bude ka bada bayanai daidai to in ka manta za ka zo ka ganshi wannan guru Bari mu koma cikin ɗayan application din sabida yanzu bari ku koma wannan na bibiyan ɗin Nigeria Face ne a cikin ɗaya application nasu na GTWall amma tsohon wannan shi ko zai fito ma da wani su da suna da number waya ne da date of birth bare fito ma da hoto da address ba. Bari mu je mu shiga cikin ɗayan application ɗin bari na binciko shi to kun ga yanzu haka ina binciko application ɗin na binciko shi na yake bar ma yauwa gashi na shiga ciki to yanzu kun ga farko zaka zo ka taɓa wannan gurin da aka rubuta alaman batir ɗin nan a ko a sorry ba gurin bane zaka zo ba gurin bane ba gurin bane bari in fita da gurin zaka zo ka taɓa wannan gurin da aka rubuta sign off or login ɗin nan bari nuna muku gurin To, kun ga idan nunku alama da wannan abun, to gurin za ka zo ka taɓa. Bayan ka taɓa gurin sai ka zo ka taɓa inda aka rubuta sign of Borno na ku gurin. Kun ga yanzu wannan gurin, sannan ka zo ka ƙara taɓa wannan gurin da aka rubuta ofin account ɗin nan bari in nuna muku shi. Kun ga wannan gurin nan za ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo ka yi paste, sai ka zo ka yi paste na, sai ka zo ka taɓa wannan gurin kai. ofin account without document ɗin nan sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi sai ka zo ka yi pasting na BVN kuma yanzu yanzu ka yi pasting na BVN sai ka taɓa create new create account kuma bayan ka taɓa yanzu aka yi update kun ga yanzu ya fito min da number wanda aka buɗe da sunan Yusuf Muhammad da date of birth da dai sauransu to gaskiya wannan bidiyon kallai shi daga farko har ƙarshe yana da matuƙar amfani yana da matuƙar amfani sosai yadda za ka duba bayanai na kan bibiyan naka na gode sai dai mu haɗa shiri na gaba kasance kuna ziyartar YouTube channel na mai suna Hausa kasa tak sannan kuma kuna kasance kuna ziyartar Facebook account Facebook page na mai suna Abbagali Hackers kasance ina matakar godiya sosai na gode sosai sai anjima.